ayarin sojin kasar ne ya fada tarkon harin kwantan bauna yayin da suke sintiri a kusa da garin kotogo kilomita 52 kudu maso yammacin torodi a jihar tilaberi a cikin wata sanarwa da hukumomin tsaron kasar suka fitar sun ce wasu mutane ne akan babura suka farwa sojojin abin da ya sanadiyar rasa rayukan da dama daga cikinsu yayin da wasu kuma suka samu raunuka wannan dai shine hari na bakwai da aka kai wa dakarun kasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya abin da ya janyo mutuwar kimanin mutane hamsin jimlatan ga rahoton da cimaila isufu ta aiko mana daga birnin yamai a cewar sanarwar da ministan tsaron kasar ya sama hannu sojoji goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu wasu ashirin suka jikkata shida daga ciki na cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai waɗanda sanarwar ta ce yanzu haka suna asibitin ya mai inda suke karɓar magani sanarwar ta kara da cewa yayin gumurzun da aka yi ta kasa da ta sama dakarun sojin ƙasar ta nijar sun yi nasarar lalata babura kalla hamsin da ke nunin cewa kimanin 'yan bindiga ɗari ne aka hallaka masana tsaro irin su abdurrahman alkasim na fassara yawaita waɗannan hare-hare da abubuwa kamar haka can siyasa tsaron ta dogara ga sojojin waje da kuma tattaunawar da ake da su ƙungiyoyi na jihadi daɗi kuma tattauna ta dogara ne ga wasu mutane ba na tsakanin ƙasa ba ne da su wa'annan yanzu suna ɗauka babu wa'annan yarjejiyoni su kuma wa'annan sojoji na na waje da suke kamawa su ma yanzu uh, an ga halin da ake ciki kuma uh, abu na uku shine su sojoji da suka jawo suka zo su kare birnin ya mai su kare mulki saboda barazanar da ke da kwai ta kai hari na waje na a zo a dakilar da ko a tsaida juyin mulkin da ke da kwai sai dai in ji abdurrahman alkasim ko da kwai barazanar harin daga kungiyar ecowas ko sai da yawo koma babu kamata ya sojoji su mai da hankali ga tsaron ƙasa babban magana ita ce kujojin da soji suka bada na lokacin da suka ɗauki mulki talakawa sun zira ido su gai idan wannan abubuwan alkawalin da aka ɗauka za su cika wannan ke ƙara nuna tattala nauyi na maganar tsaro ga shi shugaban sojojin janar cani da kuma ka aikin shi ko ya kasance hari na waje na na ecowas ko ya kasance hare-hare na kungiyoyi na jihadi duka bikin magaji bai hana na magajiya dole ita waccan barazana wadda ita ta zama mugunya game da talaka game da tattalin arziki game da ma wanzuwa kasai dole ya kasance an hiba bata kulawa fiye da waggabar da barazana ce sai da kuma ismail muhammadu shugaban kungiyar debusi tuwaye da daga cikin kungiyoyin da ke goyon bayan juyin mulkin cewa ya yi priorite ba sai da yawo ba ce priorite ke ita ce security ta kasanmu tsaron kasanmu kuma shi yau tilaberi ana kai mata hari akai akai ya kamata su ɗauki ƙwaƙwaran mataki na su san yadda za su tsaye da hare-haren nan 'yan ta'addan na anna a samuni yadda za a yi a ƙare da su cikin lokaci kaɗan in ba haka nan ba matsala babba za ta zama kenan ya kamata su saurare mu muna magana da babban murya saboda nijar kin babu da wata ƙasa in ba ita ba babu inda samu in ba nijar kin gaba Idrisa Waziri tsohon mai ba shugaban kasa Muhammad Bazum shawara ne ya koka da wannan lamari tare da kira ga sojoji da su koma bariki. Wannan na nunin cewa eh, hujjoji waɗanda so suka sa a gaba eh, na niyyar hamburar da mulkin shugaban kasa Muhammad Bazum babu gaskiya a kai. E, kuma na uku muna roƙonsu shine e, su ga tausayin talaka na Nijar. su koma hilin daga su koma bisa kan aikinsu wanda shine aiki na tsaro na ƙasa. ko baya ga wannan hari na kutugu wasu rahotannin da ke hitowa daga yankin dai na talabiri na cewa ko a cikin daren jiya an kai wasu jerin har-har a wasu garuruwa da ba da tantancewa ba kamar rahotannin da suka hito daga cankin sun bayyana cewa an samu asarar rayuka ta haka kuma maharan suka kore bisa shi masu yawan gaske jima ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger wannan matsala ta tsaro dai ba iya jamhuriyar Nijar ta tsaya ba har da Najeriya da ke makwabtaka. A Najeriya wasu 'yan bindiga sun yi kirarin cewa su ne suka kakkaɓo wani jirgi mai saukar ungulu na sojin ƙasar a jihar Niger wanda ya je aikin kwashe jami'an da suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata. Sai dai wannan ikirarin ya so ya ci karo da na rundunar sojin Najeriya wadda ta danganta haɗarin jirgin da rashin kyawun yanayi. Ga Ibrahim Isa. wani hoton bidiyo da aka yi ta yadawa a shafukan sada zumunta ya nuna wasu 'yan fashin daji a wajen wani tarkace mai kama da jirgi mai saukar ungulun da ya faɗi suna ikirarin cewa helikoftan ne kuma su ne suka kada shi cikin bidiyon mai tsawon minti biyu da dakika goma sha bakwai ana iya ganin 'yan bindigar rike da miyagun makamai suna ikirarin cewa su yaran dogo gida ne wani kasurguman dan fashin daji da ya addabi sassan jihohin naija da zamfara da kebbi kazalika a cikin bidiyon an kuma ga gawawakin wasu mutane sanye da kaki ko kayan ɗamara irin na soja yashi a jikin tarkacen jirgin waɗanda 'yan bindigan suka yi ikirarin cewa sojojin da ke cikin helikoftan ne wasu mahukunta da mazauna yankin da jirgin ya faɗi a ƙaramar hukumar shiroro ta jihar Niger sun tabbatar wa bbc cewa su ma suna zargin 'yan bindiga ne suka kakkaɓe shi duk da cewa rundunar sojin saman najeriya ta tabbatar da faduwar jirgin nata a cikin wata sanarwa zuwa yanzu dai bata fito kai tsaye ta musanta wannan ikirarin da 'yan bindiga suka yi ba sannan bata nuna ta yi na'am da shi ba idan aka yi la'akari da bayanin da hafsan sojin saman kasar air marshal hassan abubakar ya yi a wata ziyarar ta'aziyya da gwamnan jihar Niger ya kai game da sojojin da suka riga mu gidan gaskiya inda hafsan sojin saman ya ce yanayi yana da tasiri ko yakan taka rawa sosai a haɗuran da jirage kan yi ko da kuwa a lokacin damina ne inda akan yi fama da gizagizai yayin da a lokacin hunturu kuma hazo kan katsa hanzari a bangare guda kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayyana mutuwar sojojin kasar waɗanda helikoftansu ya faɗi da cewa babbar asara ce mai tada hankali ga 'yan najeriya kuma 'yan najeriya za su ci gaba da tunawa da jaruntaka da kuma gudunmuwarsu a ranar litinin ne dai jirgin da ya kwaso wasu sojojin kasar da suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata daga karamar hukumar wushishi ta jihar naija ya faɗi akan hanyarsa ta zuwa kaduna a ƙarshen makon ne rahotanni suka ce 'yan bindiga sun yi wa sojojin najeriya kwantan bauna tare da kashe wasu yayin da wasu kuma suka jikkata ciki har da 'yan banga mahukunta a najeriya dai ba su faɗi adadin dakarun da suka mutu ba amma rahotanni da dama na cewa akalla sojoji ashirin ne 'yan banga kuma akalla su biyar ibrahim isa sashen hausa na bbc a abuja najeriya